jiya ka leƙo ka gudu haura كعب رحمه الله ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الأخرى Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa ni'ima akan wani bawa daga bayansa ba min ni'imati a nan duniya wa shakara halillahi ya bude nan na ni'iman domin Allah kada ka ɗauke ka kuro haka doron kalman kafin wannan ni'ima Allah ya baka ita Allah ne ya zaɓe ka kuna da yawa aka tsallake ko aka ba su ɗan kama ita hmm? sannan ka ga haka ka san haka ka ce kai Allah na gode daga nan wannan neman sai ka rike ta kyau sai ka sarrafa ta wajen taimakawa addininsa ko za a baka duniya da lahira hmm? eh, ya fi bayyana ba he wacce nema ba a yi misali da yan ƙanana ƙananan abubuwa amma an fi gane babba to Allah ya ka mulki ya ka ɗauki mulkin nan ba wayon ka ba ka ba ba kuɗin ka ba ka ba ba dubara ka ta ba ka ba ɗauki wannan mulkin taimaki addini ta inda aka sani da ta inda ba sani ba kawai mu ta yi mace Allah Allah ya riga ya gani na dan sa kake nema ba wai masu addini na su zo su sake ɗora ka ba ko su ka wani wuri gaba ba oh oh wannan Allah kake wa tunda Allah ke nadawa da da Allah sai na tsaka ya sake na tsaka wani wurin duk mutane ba suke natsawa ba ma an amallahu ala abdin min ni'amatin fi duniya mana a nan duniya fa shakaraha lillahi wa tawada'a biha lillahi illa a'atahu Allah nafa'aha fi dunya wa rafa'a lahu biha darajah zai ɗaukaka masa martaba fil ukhra kuma an amallahu ala abdin ni'ma Allah ta'ala bai taɓa yamma akan wani bawa daga bayi ba fi duniya falam yashkuha lillahi yana Ko shi ala Ana sai da shi wannan yana shi ma shi an bashi ne ya يبدا يا إيه ولم يتواضع بها bai tantantar da kansa ba. idan ka nuna ya iya ne yana da kula da iya menene ake ce masa abin nan ɗinsa ya iya jirginsa illa mana ahullahu na hafin duniya sai Allah ya cire masa amfanin ta duniya ga dai ku ta waje kana kallon alheri amma mutumin nan yana cikin karaba wa fataha lahu tabaqatin ya buɗa masa hawan hawa minan nari yu'adhibuhu in sha'a aw yatajawazu anhu bata hmm. da baki ne ba godiya Allah mun gode Allah to wannan akwai wata a baya ba ko kai idan Allah ne dan ba masa wannan daga nan wannan ne ma harrafa ta yanzu ka ka ba misalin irin matasan nan kaji mutum ya taso Allah ya ba shi jama'a da nan yi amfani da wannan jama'a na gina addinin Allah ƙarshe sai ga ya kuma yana gina kansa yana nuna mutane shi gwani shi ya yi karatun da yawa sannan yadda zai duk kara wa kansa ɗaukaka sauran jahilai ne saura menene duk wanda aka kada duk shi kwallo shi ba sosai kaga ya tsaya shi Kawai zama jahidi a inda yake ba ga ba baya kuma ƙarshen ta sai kaga kai hatta za ka ga inda don yanzu alheri malam kaga talakawa na tare da shi ne alheri ta ko ina suna zuwa suna karuwa amma ba a tajirai su kewaye ka ba ko masu mulki su kewaye ka sai kaga ba magana ba mabiya annaba ne suka kewaye ka dole ya to amma mu goyon mu almajirai abin da muke kare ya za a yi mutum samu hanya abokan nan ya za a yi yan abokan nan su yadda da shi ya za a yi dai kaza din nan inda jiya wayoyin sa da minista sai minista sai sanata sai shugaban kasa ke ma kansa jifa jifa an kana nema na ne ne nan ban nan cikin banza Shari a kama daga ‘yan ƙauyen ku, sun dunnu, ‘yan ƙauye kaza sun dunnu kai bakin ciki ba ka danginka ba. Hmm? وقال الحسن من لا yara لله عليه نعمة من لا يرى نعمة lillahi wanda baya ganin nikiman Allah alaihi a kansa haka fatahi ga mai yana cikin wani hali ya shiga matsafi illa fi mata'ami ah, subhanallahi akwai balla yara lillahi alaihi ni'ama wanda baya ganin wata ni'ima Allah a kansa sai ni'iman abinci ai muna da yawa haka in ji kana da abincin sai tun da komai mutum ya samu abinci ai alhamdulillah ko da ba a samu abinci ba ba sai duka imani na daga cikin ni'ima Allah sarki ka mana labarin makahon hmm? mu makaho makahon mu ko makaho babu kaya sanyi ruwan na ke rage dukansa sannan sannan yana Allah na gode ba Allah ina godiya da wannan ni'ima aka ce wacce ni'ima ce ni'ima musulunci mu da nan maza ji nake nan nan waɗanda suke cikin manya-manyan gidan nan ba ruwan su da alfahari ba ruwan su da sunan manzan Allah gini ne kawai shi ya gina ya yi marfin gilaf ya yi wane ne na gilaf amma ba ya zuwa masallaci ina ima ha kai musulmi sai kake zuwa tun da zama ganin ka masallaci a ni musulmi ko wani irin musulmi ne kai duk kirista za ka same shi a coci janaral zai ka same shi a coci ita shugaban kafa hmm. shugaban kafa ya durkusa a larukar yi yawo ƙarami daga cikin fasfaci ya dafa kafa yana sa albarka ba ma wani faskon kirki ba shi shari'a sa an shan ta kuma irin shugaban kasa a gaishe da irin kayan ƙarƙashin na sosai shi shari'a sa ya dafa kansa yana matsawa shi ya ido ya durƙusa mu ko yanzu mutane mutu, mutum ya kai da miliyan goma ai zai zama ka da da gaishe shi shi Allah ya kuwa baka shirya ba ku irin wannan karatu karatun ku ta kai martaban da za ka je falon wance karatun kai kare a falon wance sai an tafi an farki ba nauyi man la yara lillahi alaihi ni'matan illa fil mat'am أو مشرب أو لبان أو كايا فقد قصر علمه أن يكنك علمه وحضر عذابه كهلا عذاب الله يا سبحان الله وقال الحسد يوما لبكر المطن آتي يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك أو دعاء دعاء عندك ويقوانك فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال والله ما أدري أي النعمتين أفضل ni dai ban san wannan ni'ima ta fi girma ba a ni'imomin nan guda biyu afdalu alayya wa alaikum a ni'imatul maslaki am ni'matul makhraj da karatun gaba da ni'mat ni'iman wutar da abinci ita tafi ko ni'iman fitar da abinci hmm ya ni limomin guda biyu ne ne fi ya zuwa kai kam abaru na ka zai fi da wasu ma da aka gutsuro loma kan moshe ne ta damiya kilama da yauki yauki in kafa ta baki kafin ka tauna ta wuce wannan ba ni'ima ne ba to wanda ya wuce ba wahala ka tara ka tara ka tara ka ji kayan nan ai ai ka gode wa Allah wannan ni'ima to ka duba ka gani bayan awa daya awa biyu awa uku wani daya ka ji ni ina ne bai fito waje in ka je sai ya fita ya kare ka wanke ka fito wannan wace ce ka gane shi wane ne da girma can da muka duba gari ga ta ka zama lokaci kaka marar lafiya ka ga da nama an kawo masa da farfeso an kawo masa ana yi mana da an kama ta masa yi kama wani in wanda ke jin kunya ne kama kwalla yan kunu kunu yanzu kana da kunu wannan an sa masa madara an sa masa wane ne kunu ya haɗu a ka wanda kai ko ya wuna taruwa a bakin ka saboda lafiya in ka dube in ka samu yar gura ka dan mala in ka sha nono ya kai nono sai ka mu ruwa ka daure ka tura ba za ka bar banza ta wuce ba wani kuma aje masa ya kafa shi to ai ga wannan ni'ima ce ta kai shi sha'awar abincin to shi ne san da ya zabi na shi wacce ni'ima ce ta fi ni'iman hanyar shiga ko ni'iman fita ne ba wanne ne ba idan ya zai zan da ake fita ko me hujjojinka wai ke shi ko wancan ba baya ma shigan an kawo ka ce da baki kana ka da warin abinci ma ba ka faji Allah ya kiyaye ranar gane karatu kullum na kabbaɗi wannan ko ranar da mutum zai gane karatu Allah ya kiyaye amma sai dai ba kada mutane zai bi mummunan fasawa. irin karatun da na jarrabawa a ce yau ka fahimci wani abu ka gan shi a kanka eh? ya ce hmm, na gane ana yi ni dai a fitin kawai daga nan hmm, an gane ya fitar da ni daga nan wurin na gani wa sallah ala eh da yake da suna me yake wallahi go ma a dari? adari ayyun ni'matayn afdalu alayya wa alaykum ni'matul maslaki am ni'matul Idan aka akhrajahu homin, ya fitar da shi daga gare mu qala al فإنها min نعمة الطعام lalle wannan yana daga cikin nemomin abinci Inda ba zallan abinci za ka laka ta ka ta cikin ka ji daɗi ba a yadda aka yi abincin ya shiga da yadda aka yi shiga shi ta abun lura don shi ne tauhidin ka zai zo wa qalat isha radiyallahu anha ma min abdin yashrabu al-ma'a al ba wani babu da zai sha ruwa zalla فيدخل بغير أذن هذا هو بلاء تينا تشير كده نون روا ويتنفر كده لكن لا بأس سماع كفاشي قال كده بكتا سيما تشير كده ka samu dambu ya sha manja da yaji yaji ban da manja manja kamar da ya yi wani shakar ya da da kila ma har da magi magi na zamani ne ke cikin Allah kana da sakin tafi karin da yake ci ba lokacin da an kafa samu zallan wa madara shi kake nema din ya fi jus hmm? ne ya eh na gane ya gida a ba da daɗi ko ya yi ko kuli kuli nauyin gida ne amma mai ake da kawon kwakwa kawai mutane muna zaune zama muna bi an zama fata muna binci ko muke yadda a ko ga yadda nukan muna nan man gyaɗa ya yi ai ai bari in an je gona za mu samu kamar gida sauran mu samu su dambo da man gyaɗa eh ka gane ko bishirun yan arewa nan abu da na cifa a iyaka suke ba ma ta fita ba nan ɗan tsakani suke amma su ci su da yaƙi saboda ganin sai a zuwa masa na shi kwana masa manja har ma a tafi da galon ɗin manja da galon ɗin gida gida a soya ta manjan ma a soya a dinga sai manja kake zo goman gida haka za a dawo da galon din ba wanda yake eh? ana magana an shi ne ma an kasa musamman gida kowa zai yaji a duniya sai ya dawo gida sai saboda bakin ciki mun je gona ne an bani manja an ka bani manja saboda mugunta sai da kolo bi gairi azab duba ruwa zai shiga shi tuwa wa yakbaru jul azab kuma in ya tashi kita zai fitar da cuce cuce Allah wa gaba alaihi shukr ai dole wannan muke gode wa Allah ma min abdin yashrabu al-ma'a al-qaraha wa yadkhulu bighayri ghairi wa yakhruju al-adar illa wajaba alaihi shukr qala al-hasan ya laha min ni'ma kai ni'ma ta kai ni'ma ana tadkhulu kullu ladzati tana shiga da dukkan nau'i da kafa mai na jin daɗi wa takhruju anin da yake da suna faraha an yi gyara nan bayan ce masarakan asalin sar takhruju saraha tana fita abin hatta me yake da suna mutu sabiri ne ɗayan ma sarakan in ya sake rubutawa amma ɗaya ne kan sarahan ne sinu sinu sinu kawai hawan hawan ne sarahan nawa ko eh eh na mina zalun ɗin a ɗin ko kai mun duba mun duba mun gani da ya ina ga nan ne ko na jiya ne e to wancan din hanyar na ko jiya na sake tabbatarwa na wa zai Yauwa, yauwa haka to ai mai makuma ai ka ka utan ya ka da ta sabiri ne Ki! eh, eh. zayin ne dikan ba ka duba zalun ne ana ka ba mai kyau ne ba na ka abu a wannan na ka karfan ba kasa amma wanda aka zo da shi kama zo shi oi ai to maimakon mu tafi wancan na wannan kuma wanda aka ta diba ba ga shi kan ba me yake da suna ko wannan a eh da uddata sabila ke to mu namu uddata sabila na zayu ce ma zayu ne ai dole ku fice da ku sai zuwa kofi kofi ne kan na asali zayu ne sannan kuma wata karujo saraha daga zan je da ta wayanawa mai kyan saraha ta ce kadin ku abin nan si ka cire shi ka sashi aljihu wata ran zai amfani in aka zo wani wuri ana neman nan wurin akwai ba'un sai ka ɗauka ne kasa a ciki ko nonon ma duk zai iya hawa zai yi amfani da kana malikun an yi wani sarki min mulukin hadhihi al ne eh sekarang ya zai fita cikin cikin ruwan sanyi haka zai fita sassan ni na wancan har da fassara sarrafa ni na wancan udutar sabiri ne Allah zargi bayar da yau bai zo ba ruwa ne koyi bai zo ba yau kun luke an yi wani sarki min muluki ha hadihil qariya yaral gulam yana kallon wani bawa nashi min gilmani ya atil jubba to kaga nan na ku hubba ne sai mal ibrahim ta ko wanki ci ba za shi a nan dubba ne eh kaga ya samu wajen zama to shi ma ga ma uddasu sabiri nan ka malam mai kanji ainihin eh, naka habba na shi ma amma ni na wancan na asalin jibba wanda mai kyau ne sosai jibba ya ce jibba ya fa ya ku. minhu zai kwaso ruwa daga rijiya sun mai jarjiro ima ya sha ruwa a tsaye daga an kaje ka wurta duba a ciki tuwon ka tabbato ka zauna kawai ka sha ruwa a tsaye da daɗi idan yanzu kan wuce na wulo wurin su ka'iman ya kolo cikin ce ya laitani mitiluka ina ma irin kanake? ma yi sharabu a hatta ya kasa an hul'afasha abu da zai sha haƙƙi yanke kishinsa sai za ka riba kana lahu fi tilka shurbati mautatu in yi sha ruwa da ka san ya mutu sai ya yi suma ya laha min ni'ma yanzu mutum zai yi sha ruwa wai ka daina cewa ba ya da shi sauki ya da kai gari na ko talauci Su yanzu ni'imar da Allah ya maka a yanzu kuma sana'a eh akwai ne ke farkon karatun ai doron abincin kalora. lura ai mutane yanzu ta tsaye abincin ka su jiri amma babu wasuwa da abincin ina fata ka gane ai su mutane doron abinci kawai ake so su kawai shinkafa ga suna jirgi ke ne ne gardan a jirgi shi ne ne ma sauran su an haɗa miyan ta yi jaja wuri ta ce abun yabo to ba ke da yadda abincin ya shiga da yadda ke shiga ba ni ba ne ba ban hmm. ji eh, eh, aka ce akwai na fitan suka ce ba amma na duba ni nawa daidai yake dai wanda nan je na bincika fa ya na daidai yake eh. ya